duk da rundunonin soji tare da jiragen yaƙi da gwamnatin tarayyar najeriya ta tura a jihar zamfara ana ci gaba da samun yawaitar ayyukan 'yan bindiga kama daga kai hare-hare da kisan jama'a har ma da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa wanda a yanzu ya zama ruwan dare a jihar ranar asabar a waye garin lahadi aka shiga garin dauran da biyagun bindigogi aka ɗauki mutum biyu ɗiyan alhaji masaudu lahadi a waye garin litinin agan suka sake shigowa kuma suka yi awon gaba da mata guda uku da maza biyu akwai gari da yake kusa gare mu birnin tsaba shi ma an ɗauki mutum biyu mace guda da ciki da mutum ɗaya sannan akwai ƙauyuka kuma gehuka wanda su ma don an ɗauka a ranar lahadin nan ma akwai wani wanda zai zo kasuwa tsohon kansila ne yana da motar jigila ya zo daga mayasa zai zo kasuwar dauran shi ma aka tare shi a cikin daji aka garkuwa da shi fasinja da a cikin wanda za su gudu ma sai aka gwada halbe aka halbe su wannan shine muke fama a cikin jihar Zamfara abu ne wanda mutane yanzu ƙauyuka babu su kwana da idon su biyu to sai dai gwamnan jihar Abdulaziz Yare Abubakar ya ta'allaka wannan yanayin da rashin iya game dukkan yankunan jihar a lokaci ɗaya na jami'an tsaron duk kuwa da yawan da suke da shi kaga in ka ce kowane gunduma uban ƙasa za ka kai jami'in tsaro kaga in ka raba wannan ba ta ce ta a gani ba amma zaman su a nan da farmakin da suke kaiwa yana taimakawa ainihin amma su waɗannan mutane abin da suke ba sa shiga inda jami'an tsaro suke iya kaiwa cikin lokaci sai dai wasu fake a inda ba a iya zuwa da wuri kamar kowa banza kenan kahin jami'an tsaro su iso wurin sun ci karasu ba babbaka akan haka ne bayan wani taron masu ruwa da tsakiya kan sha'anin tsaro a gusau babban birnin jihar gwamna yari ya ba da sanarwar matsayar da aka yi ta kafa rundunar haɗin gwiwa ta farar hula wato civilian jtf a turance a ƙarƙashin jagorancin hukumomin tsaro a jihar mun ba da umarni ga kowace masarauta akalla ta ɗauki mutum 500 waɗanda gwamnati za ta biya domin su taimaka ma ainihin jami'an tsaronmu domin ganin cewa sun ba su cikakken rahoto sannan kuma sun taimaka wurin ma kama wanda aka tabbatar da cewa mai laifi ne a hannunta masa domin gabatar da shi don hukunci idan muka ɗauki waɗannan mutane 'yan ƙasa ne za su taimaka ma jami'an tsaro wurin tabbatar da cewa waɗannan miyagun ɗaya sun ba da bayanin inda suke ko kuma sun ma kama su gano shi yasa muka aza goro na cewa duk wanda ya kama wani mutum mai bindiga AK47 da bindiga za mu ba shi naira miliyan ɗaya kuma wannan zai ci gaba in Allah ya yarda domin tabbatar da cewa an rage waɗannan makama a hannun waɗannan miyagun ɗaya insha Allah. tuni da aka yi haramar samar da dokar kafa sabon tsarin a majalisar dokokin jihar inda za a ɗauki matasa kusan dubu takwas da ɗari biyar da za a horar da su tare kuma da biyan su alawus na naira dubu goma sha biyar a kowane wata murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya